بسم الله له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum a sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau alhamis kuma tayar amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba an wani gabatar da muna ɗauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyar mu a yau murai masu sauraro mu koyi harshen farisanci afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu.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 a kan mita 19 kilohertz 15320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12:20 zuwa sha biyu hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11:20 zuwa sha da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz sittin.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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla masu sauraron kuma ga labaran duniya da dumurminsu. su. To da farko ga kanin labaran. Amurka ta nemi Isra'ila ta bar musulmi su gudanar da sallar Juma'a a masallacin Kudus a cikin watan Ramadana. Dakarun ƙungiyar Hamas sun harba makami mai linzami 40 a cikin Isra'ila. majalisar dokokin kasar ghana ta amince da dokar ɗaurin shekara uku ga masu neman jinsi guda to yanzu ga labaran dalla-dalla amurka ta yi kira ga isra'ila da ta kyale musulmi su gudanar da ibada a masallacin al'aksa aqsa da ke birnin kudus a cikin watan ramadan bayan da wani minista mai tsoron ra'ayi ya bayar da shawarar haramta ibadar game da batun al'aksa. muna ci gaba da yin kira ga isra'ila da ta sauƙaƙe wa musulmi hanyar shiga wurin ibadar cikin lumana a cikin lokacin ramadan kamar lokutan baya in ji mai magana da yawun gwamnatin amurka mace miller a hirar manema labarai a kwanan baya ne isra'ila ta sanar cewa za ta kayyade adadin musulmin da za su rika shiga sallah a masallacin al'aqsa a lokacin watan ramadan ministan tsaron ƙasar itama ben ya bayyana a lokacin cewa yunkurin da ya yi na haramtawa akasarin musulmi sallar juma'a hakan bai yiwu ba sakamakon firaministan isra'ilar benjamin netanyahu ya yi watsi da hakan sai dai ya ce duk da hakan za a kayyade adadin mutanen zuwa mutum dubu arba'in ko dubu hamsin rahotanni sun nakalto ministan na sandan kasar na cewa akwai yiwuwar masallacin ya kasance wurin da za a gudanar da zanga-zanga masana da dama dai sun bayyana fargaba game da wannan matakin na isra'ila wanda suka ce zai iya ƙara wutar rikicin da ake ciki a yankin Ƙungiyar gwagwarmayar Falastinawa ta Hamas ta ce dakaranta sun harba makami mai linzami 40 a arewacin Isra'ila daga kudancin Lebanon. Sun harba makaman ne a Eastern Brigade da ke Gyabur da kuma barikin filin jirgi wanda ke a Beit Hillel. Harin martani ne dangane da kisan kiyashin da Isra'ila ke ci gaba da yi kan farar hula a zirin Gaza. da kuma ramuwar gayya dangane da kashe wasu daga cikin mambobin kungiyar a cewar hamas a wani labarin kuma an kashe sojojin isra'ila masu mukamin menjo da kaftan an raunata kuma wasu sojojinta rundunar sojin isra'ila a ranar laraba ta sanar cewa an kashe karin sojojinta biyu an kuma raunata bakwai a yakin da take yi da falastinawa a arewacin gaza haka kuma akwai sojojin na isra'ila bakwai da suka samu munarar rauni sakamakon fashewar wani bam da aka dasa a cikin wani gini da ke unguwar zaitun to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi ya bayyana cewa yana fatan za a cimma yarjejeniyar tsakaita wuta a gaza nan da 'yan kwanaki masu zuwa al-sisi ya bayyana hakan ne a wani taro da aka gudanar a birnin alkahira inda ya ce muna fatan za a cimma yarjejeniyar tsakaita wuta a cikin kwanaki masu zuwa domin fara kai dauki na gaske ga al'ummar mu a gaza a dukkan fannoni masar da kasar da kuma amurka suna shiga tsakanin isra'ila da hamas don ganin an cimma yarjejeniyar tsakaita wuta da kuma musayar fursunoni a gaza hamas wacce ake kyauta zaton tana garkuwa da isra'ilawa sama da 130 ta bukaci kawo karshen mummunan harin da isra'ila ke kaiwa a matsayin mayar da martani ga duk wata yarjejeniyar musayar fursunoni da aka yi garkuwa da su da gwamnatin tel aviv majalisar dokokin ghana ta amince da dokar daurin shekara uku ga masu neman jinsi da kuma shekara biyar ga masu sauya jinsi a faɗin ƙasar ghana ce ƙasar afirka ta baya bayan nan da ta amince da dokar haramta auren jinsi bayan uganda sabuwar dokar ta amince da daurin shekaru har zuwa goma a gidan yari ga duk wanda aka samu da wallafa wani abu da nufin koyar da yara ko ɗaukar nauyin ayyukan masu neman jinsi guda a ƙasar dokar ta kuma ƙarfafa wa 'yan ƙasar gwiwa suka yi rahoton ayyukan masu neman jinsi ga 'yan sanda a watan Ogista na shekarar 2021 ne dai aka gabatar da kudurin a majalisar dokokin kasar inda kuma ya fuskanci suka a fadin kasar to amma masu goyon bayan dokar sun ce za ta taimaka wajen kare dokokin iyali na mutanen Ghana dokar za ta fara aiki ne idan shugaban kasar nana afuku ado ya rataba mata hannu to jama'a karshen labaran duniyar kenan madalla masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za fara da shirin na duniyarmu a yau duniyarmu a yau ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasa ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu rubi ne akan amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi a kan mutanen gaza da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. makami mafi hatsari da muni da ɗan adam zai iya amfani da shi a kan uwansa mutum shine yunwa saboda abinci wani haƙƙi ne daga cikin muhimman haƙƙoƙi na ginshiƙi na rayuwar bil'adama watakila wannan ne ya saba haushe yake cewa ba horo da yunwa sai dai kuma abin takaici shine yadda a cikin zamanin da ake kira na ci gaba da wayewa amfani da yunwa a matsayin makami ya zama ruwan dare tun daga karni da ya shuɗe da amurka ta yi sanadiyar mutuwar jariran ƙasar iraki miliyan ɗaya da kuma dubin dubatar mutane a sassa daban-daban na duniya. a haramtacciyar kasar isra'ila abin da yake faruwa kenan inda jami'an sojojin wannan kasa suke amfani da yunwa akan al'ummar falasɗinu hukumar abinci ta duniya ta wallafa wani sako a shafinta na x da take cewa ta dakatar da shigar da abinci cikin yankin gaza har zuwa lokacin da za a samar da yanayin tsaro da zai bayar da damar yin hakan hukumar ta wallafa wannan sakon ne da ranar 20 ga watan nan na fabrairu shekara ta 2024 kwanaki kaɗan da ta fara shigar da kayan sannan ta dakatar da su abinda ya gabaci wannan sanarwar shine an ɗauki makonni uku a jere ba tare da an shigar da kayan agaji cikin yankin na gaza ba bayan da sojojin haramtaccen kasar isra'ila suka kai hari a kan ayarin wasu manyan motoci da suke dauke da kayan agaji musamman ma dai kayan abinci shi kuwa asusun kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef cewa yi a halin yanzu da akwai kananan yara 600 da suke fama da yunwa har suna fuskantar mutuwa a yankin rafa da ke kudancin gaza suna rayuwa a cikin mawuyacin hali da babu abinci balle ruwan sha ko magani kuma a cikin hemomi a tsakanin kudanci da arewacin gaza da akwai dubban mutane da suke fama da yunwa matsananciya ta yadda mutuwa take yi musu barazana bayan gushewar sa'o'i 48 ne daga shelanta yaƙi da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi kan gaza ministan yakin 'yan sahiyoniya yoab gallant ya fito a gaban duniya ya faɗi cewa za su hana shigar da abinci ruwa ko magani da makamashi zuwa cikin yankin gaza wannan zancen yana a matsayin shelanta yakin yunwa a kan al'ummar ta gaza daidai da shelanta yaƙi na soja mataki a aikace da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauka shine na kulle iyakokin gaza da hana shigar da duk wasu kayayyakin agaji da suka hada da abinci gashi kuwa gaba na ranar bakwai ga watan oktoba a kowace rana ta allah manyan motoci masu dauke da kayan abinci da bukatar yau da kullum da suke shiga cikin gaza ta mashigar karam abu salim suna da yawan gaske da farkon yaƙi an ɗauki kwanaki 15 ba tare da an bar motoci masu ɗauke da kayan agaji wucewa ba balle su shiga cikin kaza har sai da aka yi wata yarjejeniya wacce ta bayar da damar aka shigar da wasu motoci 'yan kaɗan da ba su kai su wadatar da mutanen wannan yanki ba bilhassali lima. ko da kaso ɗaya cikin ɗari na bukatun mutanen gaza waɗannan kayan abincin ba za su toshe ba ranar 31 ga watan oktoba sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka fara yi wa yankin gaza kutse ta ƙasa wannan ya faru ne da bayan gushewar wasu kwanaki kaɗan da shigar da kayan agajin da ba su kai ko'ina ba kuma shi ma a yankin khan yunus kaɗai aka tsaya bayan shigar sojojin haramtacciyar kasar isra'ila cikin yankin na gaza sun rika kokarin datsa shi da raba shi da sanya iyakoki tsakanin kudanci da arewacinsa an fara daga kan titin salahuddin aka ci da tafiya har zuwa shari'a rashid daga can kuma aka nausa zuwa gabar ruwa inda aka killace yankin gaza da yi masa kuri wannan matakin na soja ya sa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman masu ayyukan agaji suka janye daga arewacin gaza an bar mutanen da sun haura miliyan ɗaya a ƙarƙashin injinan kisa da kayan yakin haramtaccen ƙasar isra'ila ba tare da an kai musu abinci ba dama dai sanannen abu ne cewa mutanen gaza suna rayuwa ne a ƙarƙashin taimako da agaji da ake basu sannu a hankali kayan agaji sun rika karewa a cikin wannan yankin a cikin makonnin farko na kutsan sojojin mamaya a cikin yankin na gaza kayan abinci da ake ajiyewa sun kare a cikin gidaje da shaguna na kasuwa a kwana tashi yunwa ta fara farma mutanen gaza da bayyana a cikinsu abincin da ake ajiye da shi ya ƙare an kuma rufe hanyoyin shigo da wani daga waje a lokaci ɗaya kuma ana ci gaba da yi wa mutanen ruwan wuta ta sama da kai musu har-hare daga ƙasa yankunan tsakiya da kudancin gaza ne suke da ɗan dama-dama idan aka kwatanta su da sauran yankunan ta fuskar samun abinci saboda an shigar da kayan taimako ƙaidaddu sai dai kuma da mutanen arewa da aka koro suka isa wajen an yi wa kayan abincin yankin matsin lamba mai tsanani bayan gushewar watanni uku daga shilanta wannan yaƙi sojojin mamaya sun datsa shi gida biyu a tsakanin arewa da kudanci kuma har yanzu yankin arewa yana a killace ta kowace fuska da akwai mutanen da sun kai dubu ɗari bakwai da aka hana wa samun abinci ko ruwan sha balle magani kamar yadda cibiya mai kula da abinci ta duniya ta bayyana a can kudancin gaza kuwa ana samun shigar kayan abinci amma kaɗan domin baya iya biyan buƙatar mutanen yankin mutane fiye da miliyan ɗaya ne a yankin rafa da kuma gunduma tsakiya wani jami'i a hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya mai suna michael fahri ya bayyana abin da ke faruwa da cewa amfani ne da yunwa a matsayin makami da isra'ila take yi domin cutar da fararen hula a gaza to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirma yana da ƙwararren lokaci kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya.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 kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka Salamu alaikum, am gidan rediyon BOH Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Ilyas M. Ilyasu Gulawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya ke magana. So a yau ina so in yi magana ne akan wannan dakatar da zanga-zanga da kungiyar 'yan dago ta yi wanda a yau ne suka yi alkawarin za su ƙara fitowa rana ta biyu wajen nunawa gwamnatin najeriya irin matsala da wahalhalu da talaka yake sha a ƙasa ta najeriya to sai ga shi sun dakatar to ina kira ga shi gwamnatin najeriya bola ahmad tinubu da ya yi wa allah ya taimaka wa talaka ya cire su daga irin kuncin da suke ciki na tsadar rayuwa ta kai ga wasu ba sa iya cin abinci ga waɗanda suke samun cin abinci ma dai ba wani ƙoci suke yi ba to ina kira ga dukkanin mahukunta da alhakin talakai kira ta a kansa da su ji tsoron Allah dan Allah su yi wani abu a kai domin abun ya kai ina na ha so na gode da daman da kuke bamu gidan rediyon BOH ran ina ma kowa da kowa fatan alkhairi iliyasu Iliyasu Kulawa ke magana daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na Radio BOH. Sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazabni kasar Kamaru, shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar. A ranar Asabar ɗin da ta gabata ƙungiyar Sediyawo ko kuma ECOWAS wadda ke karɓar umarni daga birnin Paris ta sanar da wato janyewa ƙasarmu takunkuman da ta kagaba mata na zalunci na tsawon wata bakwai a yayin jin wannan sanarwar ɗin wasu sun kaule da murna to ni ba na ɗaya daga cikinsu saboda me saboda wanda ya ce zai yaƙe ka a jiya a yau ba zai dawo ce maka ya hwasa ba ka ɗauki yarda ka ba shi ɗari bisa ɗari don haka ina kira ga sojojinmu har ma da hula da mu zama cikin taka tsantsan allah ya kare mu daga shirin turawan yamma da kuma ecowas assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na murya iran mai muku magana aliyu ya hadi na garin nasarawa kwamin ɗin galma wakilin masu kya da saurare na shahatawa sai mu ce alhamdulillah walillah hamdihi eh, yadda ake cewa an ɗebe Niger da mali da burkina takunkumi wanda aka sa mata tun daga yakoki har na kuɗaɗe kuma ƙarƙashin wannan latizo yakubu gawan azumi yakubu gawan ma ba shi raye ashe shi na raye latizo latizo kun jinkiri wannan matsa ta samu tsakanin nijar da najeriya da ecowas a ce matsawan wata bakwai cirk kuna saurare ku kyale sai yanzu da an ga Lazeriya tana fama ihu da kowa bangaren abinci bangaren abinci bangaren masarufi sannan a to a yi magana kun yi jinkiri matsayin ku Latizo yau ku a uba inda kun da matsayin ku ku a uba Lazeriya amma kun ga shiru kun kyale yau ya kamata a zazzanin ke da albaran ga samu da ku da Baba Buhari a ce da fata daya ku yi magana sai yanzu da abubuwa ko ganin ya Force ta samu Nijar da hukumi sharin ya koma gare su sannan a yi magana to da kyau duk lokacin da mutum magana mai kyau Allah ya ce Allah sun yi alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan dangantaka tsakanin Nijar Najeriya abin da wanda kamata a wannan mutunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na BOH barkamu da warhaka mai magana Lawali Abdu daga Niamey a jamhuriyar Nijar eh, ra'ayi na yau zai tafi ne dangane da matakin da gwamnatin mulkin sojin Nijar ta ɗauka na karya farashin shinkafa wanda suka ce za su sa 'yan kasuwa su karya farashin shinkafa to gaskiya wannan mataki ne mai kyau yin hakan ɗin, amma ya kamata kafin a yi a zauna da su 'yan kasuwa a gani kan cewa hakan za ta iya yiwuwa ko ko za ta iya yiwuwa ba amma ba tare da an zauna da su ba kuma a zo a ce gwamnati za ta yanke musu farashin da za su sai da kayan da suka je suka ɗauko a ƙasar waje musamman a wannan lokaci da muke fama da rufe gododi da sauransu idan gwamnati tana ga talaka ya ce ya samu abinci da sauki to ya kamata ita gwamnatin ta je ta yi oda in ta yi oda sai ta saida a kan farashin da take so yan kasuwa idan suka gwamnati tana saida a karamin farashi wanda bai kai nasu ba idan suna son ai da su su ma ai dole za su karya farashin nasu ko Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio BOH ta Jamhuriyar Musulunci Iran sunana Kwamar Tiliyasu Yakuba da gawa memba kungiyar muryar matasan Afirka. Ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su ga ta jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki na a game da dakatar da zanga-zangar tsadar rayuwa da kungiyar kwadago ta Najeriya NLC ta yi. Hakika hakan yayi daidai muna fatan Allah ya sa hakan ya zama alheri ga kasar mu Najeriya da ma nahiyar mu ta ta afirka baki da na gode sashen hausa na radio boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar tiliyasu yakuba da gawa memba kungiyar muryar matasan afirka ku tashi lafiya boh mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na boh tahiran jamhuriyar musulunci mai magana ta kurfi mc remawa memba a kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta kasa da kasa reshen kasar ghana a yau ina so in yi tsokaci akan janye yajin aiki da yan kwadago yan kungiyar kwadago suka yi na najeriya wannan ya ƙara fito mana ƙararar da cewa dama ba don talaka suke yi ba kamar yadda dama al'umma da yawa sun yi zargin cewa ba don talaka wannan ƙungiyoyi suke yin abu su ba suna yi ne domin ra'ayin shugabanninsu to ya tabbata haka an ja shugabanninsu an sa su a daki an musu abin da ake musu sun janye yajin aiki ba dan an biya bukatan talaka ba dan an yi wani alkawali da zai sauwaka wa talaka abin da suka ce za su yi jagoranci zanga-zangai domin shi ba to shi kenan su ci gaba mu 'yan kasuwa ne su ne ma'aikatan gwamnati su ne suke jira he gwamnati ta ba su mu ga Allah muka dogara kuma ga kasuwancin mu muka dogara su ne almajiran gwamnatin sun kira sun ce al'umma su fito al'umma sun fito ko ina an ba su haɗin kai ana zanga-zanga cikin kwanciyar hankali don a nusar da gwamnati da gane halin da ake ciki amma kawai sun je kuma sun janye sun ce sun ɗaga wai sai wani lokaci to shikenan a ɗaga sai wani lokaci Allah ubangiji ya taimake mu mu dai ga Allah muka dogara ku tashi lafiya muryar jamhuriyar musulunci ta hiran Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas Firezi na kula ra'ayin yanzu da take Agadas a Jamhuriyar Nijar a daidai wannan lokaci a garin Arlita ina fatan kuna cikin koshin lafiya da wannan dama da kuke bamu za mu isar da mu bayyana ra'ayinmu game da matsalolin da suke wakana a kasashen mu musamman kasa ta Nijar akwai taro da muka ji merori sun yi na wannan jihohi guda guda takwas na Nijar masu albarka bisa kan abin da ya shahi eh, irin gudunmuwar da za su ba wannan wannan hukumomi na ƙasa da Allah ya kawo haka nan ne saboda merorin nan kuna da mahimmanci a cikin ƙasa shi yasa kuka ga lokacin da Allah ya kawo juyin mulki a cikin ƙasa wannan ba a dakatar da aiki naku ba aka ci gaba da shi kenan ya kamata kuma ku san abin da ke gaban ku hidimar al'umma tana jiran ku kuma ku sani kasashen gana mu da jihohin gana mu ba yanda za a yi su ci gaba matukan meri meri ba za su ba su kula da aikin da aka dora musu na al'umma kama da wannan abu abubuwan shi ne wa kuke ga kasashe jihohi suna ci gaba ya kamata ma a sa kishi kowane mayar yi kishi a jihar shi assalamu alaikum radio biyu radio iran radio mai albarka to na gode da wannan dama da kuka bani na tare da bukari daga birnin agar shafuriyar nijar to gaskiya kiran da zani ga yan kasuwa ku an kasuwa har su biyu an kiro ku an tattauna tare da gwamnati da tare da minista na kasuwanci an tsaye da komi farashi na kayan masarufi su abinci da shinkafa da kamanninsu an tattauna an zamna an tsaye da magana komi kuma yanzu kun hito ku ce a'a ai ku in kuka saida ta haka na asara da kuke da Ya kamata sai ku diba kuma ku gani watan azumi yake zawa wata mai rana wanda ya taimaki wani Allah na taimakon shi sai ku diba ku gani a daidaita ma talakawa ko a rage ma kaya kuɗi kamar yadda gwamnati ya rage musu aka ba da farashi guda duka cikin Nijar gabaki daya, ya kamata kuma ku mutunta wannan abu da an kai ko. Assalamu alaikum wa rahmatullah Radio Tehran Radio Addinin Musulunci mai taimako al'umma. Ina da eh, ra'ayi na <clears throat> a yau mai ci mutuwa kwarya zuwa ga shugabanninmu na Afirka da su dubi Allah su dibi girma Allah in su suna da wadata su sani akwai dangin iyayensu in uwan sun rasu akwai dangin kakanninsu in sun rasu akwai dangin su da diyansu da magadiyansu waɗanda suke cikin Su suwa Allah suwa annabi su rabu da turawan wannan da na gabas da na yamma kudu da arewa mu rungumi juna mu rike amana da Allah haɗa mu ta makwabtaka wannan shi zai ba mu dama shi zai taimaka mai ba mu ƙarfin gwiwa da za mu cimma gacci ku tausaya ma 'yan uwa bayan Allah ku bar kallon matsayin ku ku bar kallon rigunonin ku kalli al'ummar da ke tare da ku waɗanda suka zaɓe ku ko kuma waɗanda suke ba ku goyon baya ku tausaya muku don ku tausaya musu don girma Allah don girma Allah ku dibi ƙasa ku bar kallon duka gurgur bukatun ku wannan shine ra'ayina wanda ke ci mana tuwa ƙwarya wanda kuma shawara da na bada zuwa ga eh, rado teran mai mai albarka na al'umma zuwa ga magabatanmu na afirka ku dubi allah ku dubi kasashenku ku kalli talakawanku ku bar kallon waɗannan magabata masu telekoman da ke ku masu ba da ku umarni ku sani haƙƙin talakawanku ke fuskanku haƙƙin waɗancan ba fuskanku yake ba saboda haka allah samu dace ina ba ku fata daga nan kuɗin mutane mun ci sabon suke birnin maraɗi. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio musulunci radio iran mai albarka kuna tare da usman mamman wanda aka da sani usman bulat daga nan birnin agar jamhuriyar niger yau ina kira ga shugabanni na na mulkin soji niger mali burkina faso kasu yare da wannan rudu na kungiya uku wasu wani ta hudda takunkumi ta yi wane ne wannan ruwan su ne lokacin da muka so su hudda ai ba su hudda ba yanzu da suka ga haza kuma suke ta sun hudda to kafa su mai damu hannu agogo baya ku rabu da su gaba dai gaba dai abdurrahman chani hasimu goita tarawore. ubangiji ubangiji Allah ba ku muna tare da ku ba abin da zai samu yan Nijar ba abin da zai samu sai alheri mu Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mure BOH radio mai albarka da farko dai suna na Sani da U Alaska tun daga nan tsatsun gurum a cikin sha da magaram a jamhuriyar Nijar wanga zanga zanga da kungiyar kwadago take ta Najeriya har tsawon kwana biyu to gaskiya muna goyon bayan wanga zanga zanga duba da cewar wanga tsadar rayuwa ta kai ta kawo duba da cewar talakan najeriya eh, a yini da kyale yake ci to ya kamata a ce shugabanni ku duba ku tausaya wanga talakoki da cewar su ne suka zaɓe kuwa har kuka kai wanga matsayi kuma na san a lokacin da kuke neman matsayi kuma shi alƙawula da yawa kuma ku duba da cewar alkolin da kuka musu ko ba ku cika wa'ansu ba ya kamata a ce kun cika wa'ansu shi dai talaka dai burin shi a rayuwar shi ya ci ya koshi kuma yawa Allah godiya to wanga tsadar rayuwa talakan Najeriya a wuni da kyale ke samu ya ci sau ɗaya to ya ne ake so talakawa Najeriya su yi to ni gaskiya ina goyon bayan wanga zanga-zanga da ƙungiyar kwadago take yi a sassan Najeriya Allah sa haɓasa ta mai ruwa kuma kwalliya ta iya biya kuɗin sabulu a tashi lahiya sani dawo alaska tun daga nan sashen burma cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar to ina ga da kai ne ma za mu dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya madalla yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکوی هرشن پرسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na tamanin da 81 inda za ku ji cewa muhammad a yau yana tare da abokinsa ramin inda suka tafi wajen birnin tehran suka hau kan wasu dogayen duwatsu da ke gefen birnin har lokacin da dare masu. Daga birbishin duwatsun suna hango birnin Tehran duk da irin faɗinsa da kuma jerin fitilu da manyan titunansa, lamarin da ya zama mai ƙayatarwa a wajen Muhammad. Dangane da haka sun tattauna da abokinsa Ramin. A cikin shirin namu za a je da tattaunawa ta gudana tsakaninsu, to amma kafin mu je ga tattaunawar sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su kamar haka. بالا سما ما میبینیم مو منگنن ما میتوانیم ببینیم مو زمو ایگنن خیلی سوسی قشنگ میکاو بزرگ بابا زیبا میکاو جالب میک ایتروه بسیار دیوا منظره ورارن کلو چه چیزهایی ودنه ابوبوا ساختمان گینی ساختمان ها گنه گنه برج بنه برج ها بینی زمان چی؟ زمانی که لوکچندا چنده؟ آمدم نزو من فکر نمی کردم ban kasance ina tunanin modern sabon yayi ya'ani wato man mi binam ni ina ganin man فکر می کردم ببینم نی نکسن چه اینا تنانن اینگا تو فکر می کردی کی که کسن چه کنا تنانن خانه گدا یک طبقه هوا دیا کوچک کرمی وقتی لوکچی بچه یارو من بودم نی نکسنچی ما زندگی می کردیم مو من چه من رایوه شما زندگی نمی کنید کو با کو رایوا الان ینزو او فروخت شی یا سیر پدرم پینا قدیمی دردی زیبا میکاو آپارتمان گدا ما زندگی می کنیم مو من رایوه کدام ونی بیشتر دیوه تو دوست داری کی کناسن من دوست داشتم نی چی ایناسن حیات سکرگیده برادر ɗan برادرها ‘yan من بازی می کردم نی چه این این wasa درست است گسکیانی. هنوز har yanzu. To, mi ni? Kai, kana ganin. To, mi tawoni ni? Kai, za ka iya ganin. Ku ce. Lungu. Ku ce ha. Lunguna. از این بالا می توانیم تهران را ببینیم خیلی قشنگ است daga sama za mu iya ganin birnin Tehran yana da kyau sosai آره تهران خیلی بزرگ و زیبا است ای birnin Tehran yana da kyau kuma yana da girma sosai به نظر تو چه چیزهایی در تهران جالب هستند؟ اگر نکا، waɗanne abubuwa ne masu ƙayatarwa ساختمان ها و برج های بلند تهران برای من خیلی جالب است. زمانی که به ایران آمدم فکر نمی کردم در تهران ساختمان های مدرن هم ببینم. Gine-gine da dogayen birnin Tehran suna ƙayatar da ni. Lokacin da na zo Iran, ban kasance ina tunanin cewa akwai gine-gine sabbin yayi a birnin Tehran ba. یعنی فکر می کردی ساختمان های تهران قدیمی هستند؟ و تو کانا تنانن گنه گنه تهران در دونه. آره. فکر می کردم که بیشتر خانه ها یک طبقه است و تهران شهر کوچکی است. ای. نکسن چه انا تنانن ما یوان گیراجه هوا دینی تهران گرمین گرینی. وقتی من بچه بودم در یک خانه بزرگ یک طبقه زندگی می کردیم. لوکچن اینا کرمین یارو منا رایوا ا بابن گیدا می هوا گودا To madalla, to jama'a masu saurare ganin cewa lokacin da muke da shi ya riga ya kawo jiki dole a nan za mu dakata amma kafin wani lokacin abadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da shirin ne abdullahi salihu katsina ke muku fata alheri a tarbe mu a mako na gaba. Madalla yanzu kuma sai shirin Afirka a yau.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 game da buƙatar da 'yan adawar ƙasar ke yi na cewa su ga an gudanar da zaɓe kafin ranar uku ga watan afrilu ranar da wa'adin mulkin shugaban kasar Macky Sall ke karewa hassan barka ne ke muku lale haban a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu tumarilla wani taro kan mafitar siyasar senegal da shugaba Macky Sall ya hada ranar talata ya nemi shugaban ya ci gaba da mulki idan wa'adansa ya kare a ranar biyu ga watan afrilu har sai an zaɓi mutumin da zai maye gurbinsa Malarta taron hada kan ƙasa sun amince a ɗauki wannan mataki duk da adawar da 'yan jam'iyyun hamayya da ƙungiyoyin fararen hula suka nuna game da shi ranar uku ga watan fabrairu ne shugaba Macky ya ɗage zaben shugaban ƙasar wanda aka tsara gudanarwa a ranar 25 ga watan nan da muke ciki ya ce ya ɗauki matakin ne saboda takaddama kan jerin sunayen 'yan takara matakin da jam'iyyun adawa suka yi watsi da shi domin kuwa an amince da akalla 'yan takara 19 su tsaya zaɓe matakin ya haddasa zanga-zanga a cikin ƙasar lamarin da ya sandan mutuwar akalla mutum uku sannan yana shan suka daga kasashen duniya waɗanda suka ce hakan yiwa wa demokradiyyar ƙasar ne karantsi daga bisani kotun tsarin mulkin ta senegal ta yi watsi da matakin da shugaban kasar ya dauka na ɗage zaben tana mai cewa hakan ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar a wani jawabi da shugaba sal ya gabatar bayan hukuncin kotun ya ce zai gudanar da zaben kasar ba da jimawa ba sai dai ya kara da cewa amma game da ranar gudanar da zaben za mu ga yadda za ta kaya a yayin da za a yi taron sulhu za a iya gudanar da zaben kafin ko bayan ranar biyu ga watan afrilu shugaban kasar ta senegal maki sal ya ce wa'adin sa zai kare ranar biyu ga watan afrilu kamar yadda dokoki suka tanada amma bai bayyana ranar gudanar da zaben shugaban kasar da ya dage a farkon wannan wata ba sal ya fuskanci gagarumar suka daga ciki da wajen kasar tare da jerin zanga-zanga bayan da haka kwasam ya dage zaben shugaban kasar da ya kamata a gudanar a ranar ta 25 ga watan fabrairu har zuwa watan disamba sukar da yake sha da kuma hukuncin da kotun tsarin mulkin kasar ta yanke cewa dage zaben ya saba wa doka ne suka sa ya gabatar da jawabi wa'adin mulki na a matsayin shugaban kasar senegal zai kare ranar biyu ga watan afrilu na shekarar 2024 in shugaba sal bayan da 'yan kasar suka rika da cewa yana so ya tsawaita wa'adin mulkinsa. sa a wani mataki da ake gani a matsayin yunkurin rarrashin 'yan kasar shugaba sall ya ce yana duba yiwuwar sakin manyan 'yan adawa haka kuma a cikin wannan anniyar shugaban kasar ta senegal ya sanar cewa zai yi wata gagarumar afuwa da ta shafi waɗanda ke da alaƙa da rikice-rikicen da kasar ta fuskanta tun daga shekarar 2021 bayanin nasa dai yana zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke fama da rikicin siyasa da biyo bayan ɗage zaben shugabancin kasar a wani mataki na neman haɗin kan ƙasa zan miƙa wa majalisar dokoki da wani ƙudurin doka na yin afuwa a ranar laraba in ji shugaba Macky Sall a cikin jawabinsa na buɗe babban taron tuntubar juna na ƙasar da aka buɗe a ranar litinin da zumar cimma matsaya ta tsaida ranar babban zaben ƙasar Mr. Sal wanda ya hau mulki a shekarar 2012 bayan ya lashe zaɓe ya dage zaben da ya kamata a gudanar ne sakamakon abin da ya kira ta takaddamar da ake yi game da jerin sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa da kuma fargabar sake samun tashin hankalin da aka yi a shekarar 2021 da kuma 2023 daga bisani 'yan majalisar dokokin kasar sun amince da kudurin dokar da ya ɗage zaben zuwa ranar 15 ga watan disamba bayan jami'an tsaro su hana 'yan majalisa na jam'iyyun hamayya halartar zaman majalisar wa'adin mulkin shugaba sal zai kare a watan afrilu don haka masu sharki ke ganin ya zama wajibi a zaɓi wanda zai mai gurbinsa kafin ya sauka 'yan hamayya dai sun yi zargin cewa sal ya ɗage zaben ne domin jam'iyyarsa wadda ta sanar da firaminista amadu ba a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa tana tsoron shan kayi kotun tsarin mulkin senegal ta yi watsi da matakin da shugaban ƙasar ya ɗauka na ɗage zaben da ya kamata a gudanar ranar 25 ga watan nan na fabaru hukuncin da ta yanke ranar alhamis kotun ta ce dage zaben ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar ana ganin matakin kotun zai shefa ƙasar cikin sabon rudani na siyasa 'yan takarar jam'iyyar hamayya da 'yan majalisar dokokin da ke karkashin su ne suka gaban kotun inda suka kalubalanci wani kudirin doka da majalisar dokokin kasar ta amince da shi wanda ya goyi bayan matakin makisal na dage zaben zuwa watan disamba matakin ya haddasa zanga-zanga a cikin kasar wadda ta yi sanadin mutuwar akalla mutum uku sannan yana shan suka daga kasashen ketare waɗanda suka ce hakan tamakar yankurin juyin mulki ne kotun tsarin mulkin ta ce ɗage zaben ya saba kundin tsarin mulki kamar yadda hukuncin ta da aka fitar ya nuna kazalika ta yi umarni na ya soke kudirin da ya amince a ɗage zaben shugaban ƙasar yanzu za a sanya idanu a kan shugaba sal wanda ya ce ya ɗage zaben ne sakamakon takaddamar da ake yi game da shirin sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa da kuma zargin cin hanci da aka yi wa majalisar tsarin mulki na yin tarnaki kan zaben ƙasar sai dai bata faɗi lokacin da za a gudanar da zaben ba abin da zai baiwa shugaba sal sake sanya ranar gudanar da shi ba da daɗewa ba idan ya amince da hukuncin kotun yanzu dai saura kusan mako guda kacal kafin ranar da aka tsara gudanar da zaben tun da farko kuma galibin 'yan takara ba sa yin yakin neman zaɓe tun bayan da shugaba sal ya sanar da ɗage zaɓen ana dab da su makamfe kafin nan dai hukumomi a senegal su hana 'yan hamayya yin zanga-zanga a ranar talata da ta gabata a yayin da amurka ta bi sahun masu kira ga shugaba sal ya gudanar da zaɓe sannan ya sauka kan mulki a yayin da kasashen duniya ke ci gaba da matsa lamba kan shugaba maki sal don ya gudanar da zaɓe wata gamayyar ƙungiyoyin fararen hula da addinai da masana mai suna arsunu election wato dole mu kare zaɓenmu ta yi kira da gudanar da zanga-zanga a dakar sai dai ta janye zanga-zangar har sai ranar asabar tana mai cewa hukumomin birnin dakar sun hana ta yin gangamin suna masu cewa matakin zai kawo cikas ga zurga-zurgar ababen hawa an ga tarin jami'an 'yan sanda da aka jibge a wuraren da aka tsara gudanar da zanga-zangar hukumomi sun katse hanyoyin sadarwa na intanet a karo na biyu tun bayan da shugaba sal ya sanar da ake yin zaben ma'aikatar sadarwa ta ce ta ɗauki matakin ne saboda masu yada rahotannin kiyayya waɗanda tuni suka janyo zanga-zanga amurka da faransa sun da kira ga shugaba sal ya gudanar da zaɓe kamar da yayi yi alkawari sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi magana da shugaban ƙasar ta senegal inda ya da fargabarsu game da halin da ake ciki a can sannan kuma ya bayyana masa kara cewa suna so a gudanar da zaɓe kamar da aka tsara muna so a gudanar da shi nan ba da jimawa ba a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurkar wato matthew miller a hira da manema labarai a washington dai shugaban kasar ta senegal ya kare matakinsa na ɗage zaben bayan zanga-zangar ta ɓarke a waccan juma'ar a kasar a wata tattaunawa da aka yi da shi a karan farko bayan daga zaben sal ya yi watsi da zarge-zargen da ake yi kan cewa matakin da ya dauka ya saba shari'a ya bayyana cewa kasar na bukatar ƙarin lokaci domin magance matsalolin da take fuskanta kan cire sunayen wasu 'yan takara saboda rashin cancanta da kuma rikicin da ake yi tsakanin bangaren majalisa da kuma na shari'a senegal na daga cikin kasashen yammacin afirka da ke da demokradiyya wadda ke tsaye da gindinta sai dai halin yanzu demokradiyyar kasar na cikin barazana tun bayan sanarwar ɗage zaben makisal ya musanta cewa yana so ya ci gaba da mulki a kasar babu abin da nake nema baya ga naga kasar cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali kamar da sal ya bayyana a shirye nake na miƙa mulki a shirye nake da hakan a kullum sal ya shirya wa kamfanin dalancin labarai na ip sal wanda ya hau kan karagar mulki a shekara ta 2012 kuma yana shirin kammala wa'adinsa na biyu a ranar 2 ga watan afrilu inda ya ɗage zaben da aka shirya yi a ranar 25 ga watan fabrairu a daidai lokacin da ake shirin fara yakin neman zaɓe ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma yawo ta kira ga 'yan siyasar senegal su gaggauta ɗaukar mataki na sake fitar da ranar da za a gudanar da zaben ƙasar kamar yadda kundin tsarin mulkin su ya tanada ɗage zaben dai ya haifar da tarzoma daga wurin 'yan ƙasar tare da shan suka daga wurin jam'iyyun hamayya da ma kasashen duniya to masu sauraro da haka ne kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a kowa da kowa nake cewa a huta lafiya masu sauraro tunda muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Amurka ta yi kira ga Isra'ila da ta kyale musulmi su gudanar da ibada a masallacin Al-Aqsa da ke birnin Kudus a cikin watan Ramadan bayan da wani minista mai tsoron ra'ayi ya bayar da shawarar haramta ibadar game da batun Al-Aqsa. Muna ci gaba da yin kira ga Isra'ila da ta sauƙaƙe wa musulmi hanyar shiga wurin ibadar cikin lumana a cikin lokacin Ramadan. kamar lokutan baya in ji mai magana da yawun gwamnatin amurka mace milar a hirar manema labarai ƙungiyar gwagwarmayar falastinawa ta hamas ta ce dakaranta sun harba makami mai linzami 40 a arewacin isra'ila daga kudancin lebanon sun harba makaman ne a eastern brigade da ke gyabur da kuma barikin filin jirgi wanda ke a beit hillel harin martani ne dangane da kisan kiyashin da isra'ila ke ci gaba da yi kan farar hula a zirin gaza ma sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar yake cewa mu yi ni lafiya wassalamu alaikum wa barakatu.